yi na international champions cup tsakanin club da club a jiya kungiyar kwallon kafa ta arsenal kasar ingila ta samu nasara kan baya munich da kwallaye uku da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan daya da ɗaya a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta psg ne ta doke roma da kwallaye biyar da uku ita ma a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi a wasan kunnen doki daya da ɗaya har ila yau a fannin wasan sada zumunci tsakanin club da club a jiya kungiyar kwallon kafa ta shalke ofo ta samu nasara kan masakta da kwallaye uku da biyu ita ko kungiyar kwallon kafa ta Pasija Jakarta ta sha kashi ne a hannun Espanyol da kwallaye bakwai da babu. Kungiyar kwallon kafa ta Atlanta ta samu nasara akan Salcio Brusafoto da kwallaye sha biyar da babu a yau kuma za a fafata tsakanin a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Swan City ta doke Richmond ne da kwallaye biyu da daya yayin da Chebos canjaras biyu da biyu tsakaninta da hoto za a kara a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da Nancy a yau din a bangaren wasan sada zumunci sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich matasa za su fafata da Borussia Dortmund kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ko za su fafata kungiyar kwallon kafa ta Fulham yayin da Somoza za su fafata da Deportivo Almeri za su fafata ne da Granada yayin da Benfica za su buga da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban na agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka dawo yankin Afirka a tarayyar Najeriya, bangaren Nigerian Professional Football League Premier na bana na shekara 2016 zuwa 2017. A jiya an buga wasanni na mako na 30 ga yadda ta kaya a wasannin. Kungiyar kwallon kafa ta Katsina United a gidan ta doke Kano Pilas da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ita ma Wiki ta doke ABS da kwallo ɗaya da babu. plateau united ta samu nasara akan efan iwar kwallo daya da babu gombe united ta tashi canjaras babu ci tsakaninta da niger su a gombe raymond ta ta yi kunnen doki daya da daya a gidan tare da cutinsa yayin da inugu rangers ta doke mountain of fire a miracle na lagos da kwallo biyu da babu abia warriors ta tashi canjaras babu ci tsakaninsu da akwa united nasarawa united ta samu nasara akan el kanemi da kwallo biyu da daya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta rivers united ta samu nasara akan sunshine shane da kwallo biyu da daya ta ma yayin da eyimba ta doke lobista da kwallo biyu da daya har yanzu kungiyar kwallon kafa ta plateau united take jiran ragaman teburin na nigeria professional football league a mako na talatin da maki hamsin da biyar ita kuwa mountain of fire miracle na lagos tana mataki na biyu ne da maki arba'in da tara Akwa United kuwa tana mataki na uku ne da maki 47 a kasan teburin kuwa kungiyar kwallon kafa ta abs bukola tsaraki suke mataki na 18 da maki 36 gombe united kuwa tana mataki na 19 ne da maki 35 ramos ta tana mataki na 20 da maki 29 inda ya rage saura wasanni takwas a karkara wasan premier league na nigeria a bana a bangaren sai da sirrin 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya nuna rashin jin daɗinsa ga hukumar gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta manchester united a kan batun saye da sayarwa da yake tafiya hawainiya a kungiyar manchester united ta sai kan wasa biyu ne kacal a shirye-shiryenta na tunkarar kakan wasan bana na shekara 2017 zuwa 2018 wanda za a fara shi a watan agusta 'yan wasan kuma su ne victor lindelof da kuma romelu lukaku wanda ta so shi daga eh, kungiyar kwallon kafa ta Everton. Mourinho ya buƙaci kungiyar ta Manchester United ta ƙara kaimi don ganin ta sayo masa karin 'yan wasa guda biyu a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tana cikin ɗan wasan tsake na gefe mai suna Evan Felix daga kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan sai kuma Nemanji matis na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea din ta amince da sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Alvaro Morata akan zunzurutun kudi fan miliyan 70. Shi ma dan wasan ya nuna sha'awarsa ta komawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda ya godiya wa tsohuwar kungiyarsa ta Real Madrid huta lafiya.